shekara ta 2024 al'ummar jihar zamfara ina maku barka da wannan lokaci da muke ciki da al'ummar duniya baki daya yan uwana al'ummar jihar zamfara da sokoto na saki faifan bidiyo wasu su fito su ce gaskiya ne wasu su fito su ce ƙarya ne su 'yan tiktok sun gama suna ta zage-zage zage-zage to su sani hanyar shiga wuta ba hanya ɗaya bace ta halbe mutane ake shiga wuta duk wani malami da wani ɗan tiktok ya sani kai da ka je ka zagi wanda bai yi makomi ba to yana da haƙƙi gare ka saboda haka nake kira gare su su tsaya su bincike abun da muke ciki adda mahimmanci abun da ni kwaɗi ko su je su zagi mutane su yi zage-zage su ce bello turki ya yi kaza ya yi kaza shine da mahimmanci ni tambayar da za ni ba al'ummar tiktok ni ni fito ni ce na kashe dundu kuma na ce a binciki kabiru maniya yana ga gwamnati wa yabba bindigogin da yake tare da su daba ba ai awalun daudawa da ya ba da bindigogi duk duniya ta gane su kuma kowa ya gane su to shine tambayan mu ku yi tambaya kai mai hankali ka fa'inta tambayar da muke yi wacce gwamnati ke ta yi sulhu da kabiru maniya ya ba da bindigogin da a hannun shi ko wacce gwamnati ce ta yi sulhu da bashari maniya ya ba da bindigogin shi mu shine tambayan mu kun fahimta ko wanda adda hankali sai ya fahimci da tambayan mu take ba wai mun ce matawalle ba shine ya darme masu gindi amma da mun ka faɗa mun kashe dullu da tsinin bindiga amma mun ce an kai su gidan gwamnati kuma muna da tabbacin ba su ba da makamansu ba kuma sun ce sun ba da makamai kai sai mai hankali ka tsaya ka fahimta shin sun ba da makaman to shi dan mai gari makamman wane yake tare da su daji mun ce yana bayan ruwan marada yana kai hari kuma yana tare da bindigogin bashari kuma haka muka faɗa kuma kai da ashin kafi sai a ba da dama a yi bincike ainihin shin dan mai garin akwai shi kanin bashari uwa ɗaya uba ɗaya ko baya in an ka bincika akwai shi to me gardama wannan abu eh kuma a tambaya yana ina zaune shi shehu da muke magana akan shi kanin malam umar ne uwa ɗaya uba ɗaya shin sai a tambaya yana sokoton zaune ko ko yana nan cikin yankin sokoto inganicci yana nan tare da bindigum kai mai hankali sai ka fahimta yaron da muka ce an kashe kanin buhari uwa ɗaya uba ɗaya a tambaya cikin sokoto ba a kashe shi ba shine tambaya mai mahimmanci sannan kabiru da ake magana a tambaya ali wanda ke dajin tangaza ke kai wannan ƙauyukan yana kai hari shin ali to yaron wani a yi tambaya shin ba yaron ne na kabiru ba shi ne tambaya mai ma'ana sai a dawo a yi tambaya shinkafi da zurmi da nigai da isa kuɗannan mutane akwai su a haka ne an kai koko a'a sai a ce muna kai gwamnatin zamfara lokacin da kabiru ya gudu muka yaƙe shi nan don su hana shinkafi ɗin ta zauna lahiya sai a fito a yi magana a ce lalle lalle kabiru ya bada bindigon shi kaga hujja da turji ya bada ba ita bace kaga yayi karya kenan ko to ku fa'inta ku mutane ku bar zama jahilai dukan wani ba sai an zo an faɗa mai wadda kai mai daɗi ba mu abun da mun ka faɗi gaskiya ne kuma ba sheri ba ne kuma ba ƙazahi ba ne kuma mun ce mu na kashe dullu kuma duk wani ɗan shinkahi ya hito ya ce in bai san dabar dullu ba duk wani ɗan jihar zamfara wanda a shinkahi ya hito ya ce bai san dullu ba mu mun ce mun kashe shi na ɗauki bindiga talatin to sauran wa an ka ba su kuma na kawo ga bidiyon kabiru na rabe da bidiyo na yana halbe wannan bindigogin wa an ka ba su ni ban ɗauke su ba kuma gwamnati ta sani ban ɗauke su ba kuma na tabbatar ma mutane ban ɗauka ba kuma na ce ake ni ɗauka samfarin ake kwara talatin kuma duk duniya ta san da kabiru da dange yanzu dange yana dajin bage kaga yada ga wancan bidiyo ban faɗi dange ba yana dajin bage ga wake kai hari yankin yammacin anka eh yana dajin bage ga domin yasa ake tsaya ana wani karerai sai a yi bincike shin mutanen da turji ya kwaɗi yan uwansu ne ko ba yan uwansu bane suna gari ko ko suna daji ni na ce kanan kabiru gonga dan mai gari kanan bashari ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma shi a daji tare da bindigogi kuma abin in yayi ya kai hari kuma bashari yake tura mu kuma ni na ce kanin malam umar yana daji shehu cikin dajin sainu da bindigogi kuma sai a yi bincike haka din ne kanin buhari da nace an kama cikin sokoto sai a yi bincike an kama shi din eh na ce an kashe kanin buhari nan ba a sati uku ba cikin sokoto sai a yi bincike haka din ne an kai ko ba haka ba sai a tambayi ali da nake magana tangaza yaron kabiru a tambaya bindigogin nawa ne na kabiru ne ko na shi sannan kabiru yana da bindigogi dajin gwalli a yi bincike akwai su ko ba su ba shi ba ne kutsa kuna tacce tacce bello turji ya ce kaza ya ce rarni to ni ban ce mata walle barawo ba ne kuma ban ce mata walle ana kai mai kuɗi amma na ce mu mun kashe barayi ya kai su gidan gwamnati kuma ya ba su wurin zama kuma bai anshi bindigoginsu kuma dabobinsu kuma suna daji kuma har gobe dabobin na daji kuma na tabbata suna daji kuma duk wani wanda a wannan yankunan isa da shinkafi da zurmi waɗanda na shahi yankin dole da moriki su fito su ce wanga bidiyon karya ce su ɗan mai gari ba su san su ba kuma su ce wa sun ka ba bindigogi duk wanda a wanga yankunan mu abin da mun kace an ɗarme mai yan ta'adda gindi an kai su gidan gwamnati kuma in suka kashe mutane in ga suka so su te su ce bello turji ya kashe su shi kenan gwamnati ta ɗauki turji ne ya kashe mutane kuma mun tabbatar da ga magana kuma a fito a tambaya in turji bai kashe in ba a yi haka din ba kuma in ba a kashe in ba mu kashe dollon ba sai a tambaya ba mu kashe shi ba kuma in mun kashe shi sai a tambaya mun kashe shi kaga shine gaskiyar magana amma wai tacce tacce yayaye eh, eh, eh, to ba shine zoyi bane ku ku ta can ku ta kareren ku kuna zage zagen ku ku ce turji yayi mi yayi mi to ni tsakani na da Allah ne faɗi gaskiya abin da ke kashe mutane inda kashe mutane wata muhimmanci gare shekara ta guda yanzu shinka haiban halbe kowa ba ban sace kowa ba da yake tunda mun ka fatattaki shinka yan ma'aniya sun ka ba wurin nan dan shinka ya hito ce an ƙara tara titin shinka zuwa ƙaura ko ko ba mu da bindigogin tare shi koko yanzu ana ganin tun mu mun yi kirarin mu ba barayi ba ne mu yi kirarin mu ba muke kashe mutane ba wannan wurin su dulluk su ba kashe su kuma mun kore su da wurin ya zanna laya in ana ganin ba mu da bindigogin tare wurin to a maido martanin cewa dan shinkahi ya hito ya ce koran mu ne an kai tsoro aka ba mu mu gane da titin in ba a kashe su ba cikin wata guda ba mu bata su ni in hane harakar banza an faɗi gaskiyar labari ku je ku yi bincike sai ku ta ya ya ya ya to ba shi ja ku ba ku faɗi gaskiya abin da ake ciki haza salamu na gode suna na muhammadu bello turji a arewa maso yamma na maimaita abin da nike so in faɗi bisa ga waɗanda ke cece ku can wancan bidiyon da da saki haza salam بسم الله الرحمن الرحيم sunana muhammadu bello turji a arewa maso yammacin najeriya na joni da ake ce ma mustapha sarkin kaya na fito na yi magana bidiyo na ce gwamnatin zamfara da ta gabata ya ce mina ne mina ne gata gata tsohon gwamna sheri ne aka yi me to me ta babu ana yi mai sheri ko me ta babu gaskiya abu in ka je ka bincika in ma baka san ma'ana abun ba da muka ce dan mai gari kanan bashari ne uwa ɗai uba ɗai kuma mun ce ɗan ta'adda ne kuma yana rike da bindigogi kuma yana zata dajin maradin to ka in ba da masaniya duk yan najeriya sun sani duk duniya ta sani an taɓa wani abu ƙaya wanda ya ɗaure ma duk duniya kai duk mai hankali ya san an yi shi kuma ya san ya faru wa ya sace 'yan matan ƙayan maradon lokacin da an ka kwashe su aka kai su daji aka yi garkuwa da su wa ya sace su kai ya ka sace su koko ni sai tambayar ka muke yi tunda ka ce bashari ba dan ta'adda ba ne tsohon gwamna bai da sa hannu to tambayar ka muke yi gare ka an ka an so su koko gare ni eh mu mun ce bashari an so mutane kuma ga kane ne wanga dan mai gari sun ka an so mutane kuma duk duniya ta san an sa 'yan makarantar kayan maradin to bindigogin da aka sati 'yan matan kayan maradin suna hannun wa ka ce bashari na tare da jami'an tsaro na tursa ma turji shine yan matsu to in tambaye ka inga kake dabba jahili me sun me ya taba kawo maku bindigatawa ya faɗi guda wanda taba kawo maku tafiye tafiye nike ina nike zuwa ina yadda ne faɗa mana cikin Najeriya in ga haka so in zo yi wannan wanda muka ce gari yana da daba daji kuma tana kai ma zamfara da kaduna da hari kuma ba ka da dama kayyata wannan magana. duk da in kana da dama bindigogin bashari da aka dan mai gari ka anshe su ka kai ma bashari ka anshe su ka ba gwamnati kuma mun ce gwamnan zamfara tun da ya ce ya yi sulhu da bashari ma ne hito mu yan jarida da kowa inga inga inga kabiru ba da makamai a yi magana don ba ka so a faɗi gaskiya mun ce kabiru dan ta'adda ne mu na fatattake shi amma gwamnati ta je ta bashi matsugumi kuma shine muke mu ba zargi bane muke dimon gare mu kai ka zargi sunana na haza salamu na gode muhammadu bello turji duk wani mai baba ya je ya bincika kuma akwai wani bature da aka sata a yankin mafara wa ya sace shi zan kawo maka hotunan dan mai gari dan mai gari kanin bashari uwa ɗaya uba ɗaya tare da shi ya aka yi tunda dan mai gari na daji ya aka yi ya haɗu da wannan baturen zan kawo inga an ka kawo yake tare da kuɗin garkuwa da wannan baturen miliyan sittin zan kawo inga ya garkuwa da shi tunda kai kana kare bashi bashari ko kana kare matawalli ba kama da wayo ba kama ya kare mutane ba ka ce abin da ake a yi bincike ba wai ka ce a kare wani ba turki na zargi wani ba wani wanda nake zargi abin da gai gaskiya ne in ma ba kaso a kwaɗi to an kwaɗi in ma ba ka jin daɗi a kwaɗi kuma an ƙara kwaɗi na gode jama'ar duniya ku san matsalar da muke ciki ni ba wani wanda ya dame ni in kuma akwai wani wanda ya ga kamar na damu to ya basu su ci gaba da kashe mutane za su salamu na gode muhammadu bin sake saduwa a wani shiri da muke kawowa na, eh, na tarihi Shehu Tijjani. Wannan ita ce haɗuwar mu ta biyu. Yau muna shida ga watan Safar hijira dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan Takwas dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. A jiya ko in ce a karatunmu na baya na halka ta ɗaya mun yi karatu akan shekaran da aka haifi Shehu Tijjani wanda muka ce an haife shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin hijiriya ya taso kuma yana ɗan shekara bakwai ya haddace alƙur'ani sannan ya mai da hankali wajen neman ilimi na usulu da furo'u kafin shekara ashirin ya zama malami mai koyarwa kuma ya zama mufti yana ba da fatawa yau insha Allahu za mu tashi akan nasabar Shehu Tijjani mu ji iyayensa suke wato saba shehu tijjani shehu tijjani kamar yadda aka rubuta littattafai cewa an fi saninsa da abul abbas abinda aka fi kiransa da shi kenan abul abbas sunansa ahmad ah, sunan babansa muhammadu muhtar muhammadu muhtar din kuma dan ahmad dan muhammad dan salim haka dai nasabar ta tafiya har zuwa ga wannan babban jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda ake kiransa na Muhammad wanda ake masa lakabi da nafsu zakiya dan Abdullahi kamil shi nafsu zakiya din Abdullahi kamil din kuma dan al Musanna al Musanna din kuma dan al-sibadi hasan al-sibadi din kuma dan Maulana Sayyidina Ali karramallahu wajahu dan Sayyidatuna Fatima alaihi salam zuwa nasaba har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar shehu Jani sunanta sai da tuna aisha to haka dai nasaba shehu tijjani take gidansu shehu Jani gida ne da yake gidan sharifai tun kan haifi shehu Jani haka aka san su gida ne na ilimi kuma har bayan shehu tijjani har zuwa yanzu gidansu na nan gida ne na sharifai duk da wannan nasaba ta shehu Jani wacce take a rubuce da kuma wacce aka ji daga iyaye da kakanni bai sa shehu tijjani ya yi ya saki jiki ba duk da wannan nasabar ya dage wajen ijtihadi da neman ilimi da neman yadda ubangiji har Allah subhanahu wataala ya hada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazata anan duk da bamu zo magana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai shehu jani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazata kamar yadda hadisai da yawa suka nuna hakan na iya faruwa sai dai kai wanda bai yadda bai ce ni ban shi bai yadda ba amma mu da muka yadda mun yadda tunda abin yana da dalili a hankali da shari'a. Ah, hadisin Abi Huraira ya tabbatar da haka cewa Manzon Allah Sallallahu hadisi sahihi wanda ya ganni a cikin bacci ya ganni hakika ne ya gani wanda ya ganni a cikin bacci da sannu zai ganni a farke hadisi sahihi mara aini fil manami fasairani fil yaqza fa inna shaytana la yatamassalu bi ah, sannan malamai suna ƙara kafa dalili da hadisin isra'i wanda aka tara wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa ga baki daya yayi musu yayi musu yayi musu sallah shi ma dalili ne cewa wannan annabawa tun da an tara su a baitul maqdisi kuma nan cikin duniya ne a to shi dalili ne cewa to ba wani abu bane mustahili da tunda an ga wasu annabawan a baya bayan sun sun yi faki za a iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a fili to wannan dai bana son na buɗe wannan kofar ta zama mai faɗi amma dai akwai dalili akan hakan mu mun gamsu da hakan wanda bai gamsu ba shine dai bai gamsu ba shehu tijjani radiyallahu anhu mutum ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ta'adudi ya mai baiwa da ɗabi'u masu kyau tun tasowarsa mutum ne mai tawaru'u, mutum ne mai himma, mutum ne mai kunya, mutum ne mai kau da kai, mutum ne mai haƙuri, mutum ne, a duk wata ta'ada ta girma da ake nema za ka samu yana da isa Waɗanda kuma suke kishiyoyinsu za ka ga duk Allah ya, ya ɗauke masa su. Irin su girman kai, irin su hassada, irin su ƙyashi, irin su, irin su dai. a shautu jani mutum ne kyakkyawa. ta bangaren halitta kyawun bawan Allah in ka gan shehu tijjani ka sa ido a kansa zai wahala baka sake so ka kalli fuskarsa ba kyakkyawan mutum Allah mai zubi mai kyau shehu tijjani ya taso tsakanin iyayensa guda biyu yana ta kokari na neman yadda Allah da neman ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi ya kawo lokacin aurensa mahaifinsa ya mai aure da ya mai aure ya zama da shi da iyalin nasa duk suna ƙarƙashin kulawar mahaifinsa ha Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mahaifin rasuwa to insha Allah anan za mu tsaya in Allah ya dasi kuma Allah ya kai mu wani lokacin za mu dora a halka ta uku Allah ya ba mu albarkar shehu tijjani Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum na rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina muhammadin sayyidil khalqi ajma'in وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba yan uwa assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a wannan karatu da muke jerin karatuttuka na tarihin maulan mu shehu tijjani radiyallahu anhu jiya ko ce a karatunmu na baya mun yi magana akan nasabar shehu tijjani da ɗabi'unsa da kuma har muka zo magana kan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mahaifinsa ya masa aure daga baya kuma mahaifin nasa ya yi wafati to za mu ɗora yau bayan shehu tijjani ya mahaifinsa ya yi wafati sai ya bar garin ani ya tafi garin fas neman bayin allah da neman asirarai da suke hannun bayan Allah da kuma ziyarar bayan Allah a cikin garin fas ne ya haɗu da bayan Allah da yawa dama garin fas ɗin ya gari ne na malamai da waliyai a nan ya haɗu da bayan Allah da yawa ya karɓi uradai da yawa ala sabilin misal ya karɓi dariƙa ƙadiriya misali a hannun wani mai izini ingantacce har zuwa gasi da abdulkadir jilani sannan ya karɓi ɗariƙar nasiriya daga baya ma yana ɗariƙar ya ajiye ta ya karɓi ɗariƙu dai da yawa ya karɓi dai kuma da yawa daga hannun manya-manyan bayan allah na wannan gari na na fas daga baya shehu tijjani kuma a cikin ƙoƙarinsa na ganin ya sadu da bayan allah himmarsa ta ƙara saduwa ga yana so ma ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya je aikin hajji daga baya bayan zamansa a fas na shekaru ya kuma juya garin tilmisan a kan hanyarsa na tafiya aikin hajji nan ma ya haɗu da bayan allah da yawa wanda lokaci ba zai ba da dama a ambaci sunayensu ba bayan nan ya wuce ya isa har ta cikin ruwa ya tafi alkahira ya tafi garin misra a nan garin misra ne ya haɗu da babban kudubin nan muhammadu kurdi kyautu jani ya je wajensa da ganin sa da ganin da Shehu Tijjani Muhammadu Kurdi ya ta gaggaya wa Shehu Tijjani abubuwa na mubashiratu abubuwan da su faru a kansa shi Shehu tijjani amma eh, ya tambayi Shehu Tijjani shi meye meye muradinsa me yake nema Shehu Tijjani ce mai yana neman kuɗi ba ne tal uzma ai ɗan take mahmudul Kurdi ya ce ai